da ƙara safiya wannan ko shakka haka wannan batu yake hausawa kan ce tarbiyya dai tun daga gida ake koyanta ashe tarihi ba zai taɓa mantawa da irin ƙoƙarin da alhaji sani zangon daura ya ba wajen taimakon al'umma ba dare ba rana ashe abin daga jini ne yaro ya gada mahaifinsa wajen tausayin talakawa da hidimtawa al'umma a kodayaushe wannan ba kowa bane face dai sadaukin al'umma wato alhaji nasir sani zangon daura don haka muke kira ga al'umma da kada su manta da cewa kowa bar gida gida ya bar sa a don haka al'umma ƙuri'un kurra ku juyo su baki ɗaya ga honorable sani zangon daura domin samun wakilci na gari a majalisar dattawan najeriya wannan sako ne daga kwamitin yaɗa labarai na tsohon ɗan takarar kujerar majalisar dokokin jihar kaduna wato honorable yusuf ahmad daura madara mai kama nono ɗa mai kamar uba